الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا إخوة المسلمين حديث يا ثبت daga Abu Kabsha al-Anmari Allah shi kare ta gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace thalathun uqsimu alaihinna thalathun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu akwai al'amurra guda uku ina rantsuwa game da su akwai al'amurra guda uku ina rantse muku Allah game da su zan kuma labarta muku wani zance ku riƙe shi zan faɗa muku wani hadisi ku haddace shi abu na farko ma naqasa malum min sadaqa babu yadda za a yi dukiya ta rabu dan mai ita yayi sadaka sadaka ta wajibi kamar zakka ko sadaka ta nafila ta yau da gobe kyautayi tallafawa gajiyayyu jin kan marasa shi dan kawai mutum yayi wannan wannan baya gadar da tasgaro a cikin dukiyar mutum baya karya arzikin bawa baya gadar da koma bayan tattalin arzikin ƙasa Wani abu na farko kenan da manzon Allah ya yi rantsuwa a kansa. Babu yadda za a yi sadaka ta tauye dukiyar bawa. Abu na farko nan Sannan abu na biyu, wala zulima abdun mazlimatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izzan. Babu yadda za a yi a zalunci bawa wani nau'i na zalunci. A zalunce ka ko a zalunce ki wani nau'i na zalunci. Zaluncin da ya shafi dukiyarka, ya shafi haƙƙinka ya shafi mutuncinka ya shafi jininka ya shafi ya naka babu yadda za a zalunce ka kowane irin zalunci babba ko karami da yawa ko kaɗan sabara alaiha sai bawa ya yi haƙuri bisa ga zaluncin da aka yi masa ba don bai san hanyar da zai bi ya dawo da haƙƙinsa ba sai dai ya yi haƙuri yana neman ladan Allah illa za da Allahu izzan bawa ba zai hakan ba face sai Allah ya ƙara masa izza da buwaya da ɗaukaka. Dukkan wanda aka zalunce shi ya haƙuri bisa ga zaluncinsa, Ubangiji ta ala zai ƙara masa izza. Abu na uku, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba fakrin. Babu yadda za a yi bawa ya buɗe wa kansa ƙofar roƙo da maula da bara, face sai Ubangiji ala ya buɗe masa ƙofofin talauci. Dukkan mutumin da ya mayar da al'adarsa ita ce roƙon mutane kai kukan Allah wajen bayinsa al'adarsa maula daga wancan soro zuwa wancan soro daga wancan falo daga wancan ofishi zuwa wancan ofishi daga wancan fada zuwa wancan fada aikinsa maula to ubangiji ta'ala ko ya alƙawarin sai ya buɗe masa ƙofofin talauci babu yadda za a yi wadata babu yadda za a yi bukatar ta tafiya shi da bai bukatar sun yi sallama waɗannan al'amurra guda uku manzan Allah ya rantsa ya ce zai labarta mana hadisi mulki su sannan sai ya ce innamal duniya li arba'ati farin, duniya ta mutane hudu ce mutum hudu ne a cikinta na farko abdun razaqahu Allahu malam wa ilman mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi ya kuma bashi dukiya ga ilimi sannan kuma ga kuɗi Yadda ke fi rabba yana jin tsoron Allah game da dukiyar da Allah ya bashi wajen neman ta ko ƙara haɓaka ta yana bin hanyoyi na halal da Allah ya shar'anta hanyoyin kashe ta yana bin hanyoyi na halal da Allah ya tsara wa yasilu bihi rahima yana sadar da zumunci da dukiyarsa cikin zumunsa 'yan uwansa mai buƙatar abinci ya bashi mai buƙatar tufafi ya tallafa masa mai buƙatar kuɗin makaranta ya bashi gwargwado yadda bai cutar da kansa ba yadda kuma ba a lissafa shi cikin marubuta wa alamu lillahi fihi haqqan ya san haƙƙin Allah game da dukiyar yana kuma karewa wannan shine bawa na farko dukkan wanda ya samu kansa a cikin wannan hali yana aiki da ilimin sannan dukiyar yana aiwatar da ita ta hanyar da Allah ya ce manzo Allah ce fa hadha bi afdalil manazil wannan kam yana cikin mafificin matsayi a gobe kiyama yana kololuwar matsayi a gobe kiyama daga nan sai na biyu abdun razaqahu Allah ilman bawan da ubangiji ta'ala ya bashi ilimi kadai bai bashi dukiya ba lan yuzuku malan bai bashi dukiya ba wa huwa sadiqun niyya yana aiki da iliminsa a karan kansa yana da'awa yana faɗakarwa yana al'amru bil ma'ruf da annahi anil munkar sannan kuma yana fatan ina ma ina da dukiya irin ta mai aikin alkhairi din can dan nema irin aikin alkhairi irin nashi ina ma ina da kuɗi irin na wane mai waɗancan ayyuka na gari dan nema irin ayyuka na gari da irin wannan kuɗin yana da kyakkyawan niyya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa to wannan yana da lada na niyyarsa fa ajruhu ma sawa shi da wancan na farkon ladan su ɗaya matsayin su daya a wajen Allah duk da cewa wancan ya ɗara shi shi yana da kuɗi da ilimi shi ko yana da ilimi ba kuɗi amma bayan ilimin da yake da shi ya haɗa da kyakkyawan niyya ina ma yana da kuɗi irin nawa ne ya yi aikin alkhairi irin nawa ne sai wannan yasa za a tashe su a matsayin ɗaya Ba fa ajruhuma sawa na uku wa abdun razaqahu Allahu malan bawan da Ubangiji ta'ala wato ya bashi dukiya wa lam yarzuquhu ilman amma Allah bai bashi ilimi ba ga kuɗi sun buga ban lissafi amma kuma babu ilimin gudanar da su babu ilimin sanin hakkin Allah a ciki yasbitu fi malihi bi ghairi ilmin yana ta kai kawo cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba ya kashe ba ta hanyar da Allah yake so ba ya tsara haɓaka dukiyar ya hauhawar da ita ba ta hanyoyin da Allah ya shar'anta ba wala yasqi bihi rabba ba ya jin tsoron Allah game da dukiyar wala yaslu bihi rahima ba ya sadar da zumunci game da dukiyar wala ya'lamu lillahi fihi haqqan bai san haƙƙin Allah ba a cikin dukiyar manzo Allah ce fa haza bi akhbasil manazil wannan kam yana cikin mafi munin matsayi mafi munin masauki a gobe kiyama Allah tsare daga nan sai bawa na hudu wa abdun lam yarzuqhu Allah malan wala ilman bawan da bai da ko kokobo bai da ko washa, wato bai da dukiya sannan wala ilman sannan bai da ilimi wato ga jahilci sannan kuma ga talauci fa huwa yaqulu amma tare da haka ga munin niyya da duhun zuci yana cewa law anna li malan la amiltu bi amali fulan ina ma ina da dukiya ta ketare ne irin ta wane ni ma da na ketare ne irin nasu. ya ga wani na sako da dukiyarsa sai ke fatan ina yana da irin wannan dukiyar shi ma ya rinka yin sako da ita wane na kangarewa Allah da dukiyarsa sai ke fatan ina ma yana da irin wannan dukiyar shi ma ya kangarewa Allah ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune baya da komai yake da wannan monin niyya da duhun zuci manzon Allah ce fa huwa bi niyyatihi za ku hukunta shi da mummunan niyyarsa da zuciyarsa duhun zuciyarsa fa wizruhu ma sawa zunubin su iri ɗaya ne shi da na wancan wanda aka ba shi dukiyar da bai da ilimi yake ta barna yake ta saban Allah da dukiyarsa wannan hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya rawaito shi haka Imam Tirmidhi a cikin sunan kansa ya yi kowa musulmi wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai darussa a cikin sa waɗanda ya kamata kowane musulmi ya kalle su mun karanta shi a jumlace bari mu dan bude manonin mu fito da su fili abu na farko dai mun koya cikin wannan hadisi cewa ashe sadaka ba ta tauye dukiyar bawa babu yanda za a yi sadaka da taimakon addinin musulunci da taimakon bayin Allah ya karya arzikinka babu yanda za a yi sadaka ta karya maka in kai tana jin cewa sadaka na gada da talauci wannan wahayin shedan ne kururuwar shedan ce ash ya ya'idukum al-faqra ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان نيكي رازنا دكو yake muku alƙawalin talauci wai idan kun taimaka ƴan uwanku idan kun taimaka wa gajiyayyu idan kun taimaki kowace qadiyya ta al'ummar musulmi wai za ku talauce za ku samu tasgaro amma abinda ubangiji ta ke muku alƙawali kyakkyawan alƙawali yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Ubangiji ta'ala yana tafiyar da albarkar da ke cikin riba, amma yana hauhawar da dukiya ta sadaka, yana haɓaka ta, saboda haka babu talauci da dukkan mutumin da yake ciyarwa. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa duk abin da kuka ciyar zai mai gurbinsa, wa ma an fito min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu wani yini da rana ke hudowa cikin sa. Ba sai mala'iku guda biyu suna sauka daga sama, ɗaya daga cikin suna cewa ya ubangiji in mai ce da dukiyarsa dan Allah ka maye masa gurbin abin da ya ciyar ɗaya daga cikin su ko cewa ya ubangiji duk mai kamewa wanda baya ce da dukiyarsa don marwaci ya ubangiji ka gadar masa da talauci haka hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu hurairah Allah shi kare ta gare shi ashe a cikin sadaka akwai albarka a cikin sadaka akwai haɓakar dukiya a cikin sadaka akwai lada a cikin sadaka akwai tsira daga azabar Allah ranar tashin kiyama a cikin sadaka akwai dacewa da gidan aljanna abu na farko kenan abu na biyu da muka goya cikin hadisi dukkan wani bawa da aka zalunce shi sai ya jure ya yi hakuri ba dan ba zai iya ramawa ba Allah madaukakin sarki zai daga matsayinsa idan mutum ya rama bai yi zunubi ba amma inda zai yi hakuri to hakurin aka fi so ramuwa ba laifi bane tunda Allah ce wa na aqamtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi? wala in sabartum lahu khairul lisabirin in za ku yi hukuma ku yi hukuma kusan kucin wanda aka yi muku in za ku taka ku taka yadda aka taka ku idan za ku saba ku saba makamanci sabawar da aka yi muku amma da za ku yi hakuri to wannan hakurin shi yafi ga dukkan masu hakuri da haka an fi so bawa yayi hakuri Ubangiji ta'ala yana tare da masu hakuri, Ubangiji yana son masu hakuri, inna allaha ma sabirin, wallahu ma sabirin, manzo Allah ya nuna hakuri, haske ne sannan hakuri guzurin bawa ne na cin nasara akan duk abin da sa a gaba cikin rayuwarsa ta duniya ubangiji ya ce wasta ino bi sabri was sala wa inna ala kabiratun illa lil khashiin annabi Musa alaihi salam ya ce da mutanansa ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin wato ku nemi agajin Allah sannan ku zama masu hakuri ƙasa da kuke ji da gani mallakar Allah ce zai gadar da ita ga wanda ya so cikin bayansa sannan abu na uku da zamu koya a cikin hadisin dukkan bawan da ya bude wa kansa kofar maula da kofar talauci maulan nan da yake a gidajen mutane ne a bakin danja ne bai bada hannu a cikin masallaci ne a'a duk inda zai je ya rinka bara yana roƙon mutane ya ɗauki kwano yana bara ne ko kuma a'a maula ke irin ta zamani wanda yake ba tare da ya ɗauki kwano ba zai rinka bin ofisoshi na gwamnatoci na gwamnati ofisoshin gwamnati zai rinka bin gidajen masu kuɗi zai rinka bin falan falan alajuwa ne daga gidan wani zuwa wani ya ba da labari a nan ya ba da taɗi a can a yi dariya dan a bashi na tefa ne dan a bashi na kashin miya duk wannan sunanta maula ko kan ba a canja masa suna duk irin dabarar da kai kamar yadda abin ya zama sana'a sunan shi ne roƙo sunan shi maula manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dukkan mutumin da ya bude wa kansa kofar loko ubangiji da Allah zai bude masa kofar talauci shi yasa muke cikin talauci muke cikin koma bai ta fuskar tattalin arzikin kasa saboda mabarata sun yawa a cikin ko yaya da mai larura da mara larura idan ka samu mabarata guda goma in an ci sa'a ka samu mai larura ta gaske guda biyu guda takwas larura ce wadda ba ta gaske ba larura ce wadda mutum na iya jure mata mutum yana da canjin wannan da zai iya yi na waɗansu sana'o'i amma ya rena su ya kangare musu ya nuna ya fi ƙarfin wannan sai mace gare ya mola to saboda ka sai Allah buɗe mutu kofar talauci wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisi yace dukkan wanda ya roƙo alhalin ya kamata a ce ya wadata gaban roƙon ta hanyar yin sana'a ya kamata ya wadata ga roƙon ta hanyar noma ta hanyar kiwo ta hanyar zuwan da wani abu daban da zai iya rayuwa da shi amma sai gwamnati gare roƙa to zai tashi da wani tabo na roƙo ɗin a ranar tashin kiyama akan fuskar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito yace la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atu laham mutum ba zai gushe ba yana roƙo ba zai gushe yana bara ba zai kushe bai na maula har sai ya tashi ya gamu da Allah a ranar tashin kiyama a fuskarsa babu ko da tsoka ɗaya ta nama zai tashi da kwarangwal ɗin fuska a gaban Allah ranar tashin hadisi ya tabbata wanda imamu Ahmad ya ruwaito a cikin musnad daga Abu bishir shine Qabisa ibn al-Mukharib yake cewa na ɗauki wata diya a kaina ko na ɗauki wani nauyi a kaina wani na bin wani bashi na ga za su yi rigima na ce zo bashin na kai na zan biya sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce manzon Allah akwai wani abu cikin dukiyar sadaka a bani sai manzon Allah ce akim hatta ta'tiya na sadaka fa na amuru laka biha zauna idan masu kawo sadaka sun kawo ba yi umarni a baka bayan na zauna a wajen ina zaune sai manzon Allah ce da ni ya qabisatu innal mas'alata la tahillu illa li ahdin salata illa li ahdin salata sadaka roƙo maula ba shi halatta sai ga ɗaya daga cikin mutane guda uku ba shi halatta ka yi roƙo sai in kana ɗaya cikin mutanen nan guda uku bara sai in kana ɗaya cikin mutanen nan guda uku mutum na farko mutumin da ya ɗauki hamala a kansa ɗauka cewa diya ta hau kan wani ya kasa biya sai kace ke za ka biya diya mu ɗauka cewa ramuwa ta hau kan wani ya ɓarnata wani dukiyarsa bisa ga kuskure mai dukiya ne ce ba zai hakura ba sai an biya shi za su yi rigima da dali sai ka ce ka bari ni zan biya ka a madadinsa kaga wannan ka ɗauki wani nauyi ka ɗora kanka dan sulhu tsakanin ƴan uwa musulmi duk wanda ya ɗauki nauyi irin wannan ya halatta ya bara ko roƙo dan ya samu abin da zai biya wannan nauyin da ya ɗauka ko na diya ko na ramuwa na wani abin da aka lalata na wani dan gudun kar a yi ko rigima ko husuma tsakanin mutane ya halatta ya yi roƙo har ya samu abin da zai biya. Idan abin yana dubu biyu ne, ya halatta ka yi roƙo har ka samu dubu biyu. Idan dubu goma ne, ya halatta ka yi bara har ka samu dubu biyu. Daga ranar da ka samu dubu biyu, haramun ne ka sake mita hannunka ka roƙi mutane wani abu. Dan abin da ka yi roƙon dan shi yanzu kuma ya samu. Sake roƙon mutane yanzu kuma babu kata kai. Wannan shine mutum na farko. Mutum na biyu wanda wata musiba ta faru akan dukiyarsa. kamar gobara ta zo ta cinye dukiyarsa kurmus lokaci guda mutum na da jari mai kauri dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan biyar ko sama da haka Allah ya jarrabe shi da rashi da lokaci guda ko manomi ne aka yi ambaliyar ruwa duk ya sa kuɗinsa a gona gaba ɗaya ruwa ya zo kwashe amfanin gonar ya tafi da shi wannan ja'i hajjin samawiya wata musiba ce wata azal ce ta fara kansa ba da niyya ba irin wannan ya halatta ya roki mutane har ya samu abin da zai riri ta kansa ba sai ya mayar da dukiya makamanciyar wanda ya rasa a da ba a'a sai ya samu abin da zai riƙe kansa gwargwadon hali kada ran kada ham ba yabo ba fallasa da ya samu wannan to sai ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa ubangiji ta'ala zai mayar masa wancan abin da ya hasara daga nan mutum na uku mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci wanda ko cikin talakawa shi shi talaka ne kada a ce talauci wani ce ai kowa ma talaka ne yo ai dama ba a taɓa yin wata al'umma ba ce talakawa sun fi yawa a cikin ta tun da aka halicci duniya zuwa yau a kowane gari a kowane generation a kowace ƙasa talakawan ƙasar sun fi masu kuɗin yawa ninkin ba ninki to amma ko da a cikin talaka a wanda ya kowa talauci akwai wanda ko da ƴan uwansu talakawa za su ce kai wani na cikin kunci su ma ba su fita ba daga ciki amma dai sun yadda wani kam mu kam ahsanu minhu halan bi kathir mun fi shi hali na gari mun fi shi wadata mun fi shi dan dama dama mutumin da ya samu kansa a cikin wannan jarrabar talaucin da ya zama kamar beran masallaci har ma abuta hankali mutum uku cikin mutanensa ta tattauna da juna kan cewa kai wani kai na cikin kanyi irin wannan ya halatta ya roki mutane har yi daidai wa daidai da talakawa yan uwansa ba wai ya samu wadata ba ya fito daga wancan ramin da shi kadai ya faɗa ciki sauran ƴan uwansa talakawa ba su fada ciki ba ya zo ya daidai da sauran sannan kuma daga nan gurin halitta ya ci gaba da roƙo ba manzo Allah ce in ban da waɗannan mutane guda uku dukkan wanda ya roƙo da duk aka ba shi ya karɓa ya ci da sunan bara ne da sunan maula ne da sunan roƙo ne ya tabbatar cewa suhutu yake ci a cikinsa ma'ana azaba ce yake ci a cikinsa ma'ana daidai yake da rashawa yake ci a cikin haramun ne yake ci a cikin sa duk abin da ya karba na maula ko na saraka idan mun san waɗannan hadisai ya kamata abu mai da rayuwar mu sai ta zama bara da mai larura ta gaske da makareci da wanda yake zai iya yin wani abin kansa da wanda ba zai iya yi ba duk gaba daya mu koma maula wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin wani hadisin dukkan wanda musiba ta same shi sai ya saukar da ita ga mutane don su biya masa ya ce ba za a taɓa warware masa musibarsa ba in ma an raba shi da wannan to za a buɗe masa wata sabuwa ban da wannan wanda kila ta ko wancan wanda aka raba shi da ita amma dukkan wanda musiba ta same shi sai ya saukar da ita wajen ubangiji yace ya ubangiji ka san halin da nake ciki to ubangiji ta'ala kuwa zai raba shi da ita ko dai ta hanyar ya karbi ransa ya huta ko kuma ta hanyar ya kawo masa wadata cikin gaggawa subhanahu wa ta'ala amma za mu ji da dama daga cikin wadansu malamai ko wadansu masu faɗakarwa suna cewa ai ya halatta a yi roƙo ko ya halatta a yi bar tunda Allah ce lissa'ili wal ma'ruf a baiwa maroƙi, wa amma sa'ila fala tanhar mai roƙo kar ku masa tsawa wa sa'ilina fi riqab da sauran ire-iren waɗannan ayoyi hakikanin gaskiya waɗannan ayoyi da suka zo ala wajhil islaq wal umum sai mu mu'amalance su da wancan hadisi na kabisa cewa ana magana ne ga waɗancan mutane guda uku su ne idan mutum ya samu kansa ɗaya daga cikin waɗancan halaye guda uku to ya zama asali da haka bala ta har ya zama cikin lissa'il wal mahrum ya zama cikin asali lil firqa amma wanda baya cikin waɗancan guda uku babu yanda za a yi shi cikin fadin aya dan wanda aka saukarwa ayar shi ya fassara wannan ayoyin da haka sallallahu alaihi wa sallam sannan a ƙarshe manzan Allah ya ambaci duniya cewa mutum hudu ne yake da dukiya da ilimi yake aiki da dukiyarsa wajen ayyuka na alkhairi yake aiki da iliminsa wajen bin Allah wannan shi kowa babban matsayi daga nan na biyu mai ilimin da baya da dukiya yana aiki da iliminsa yana fatan ina ma yana da dukiya da ta wani aiki da na wani wannan za a tashi sa matsayi da ranar tashin kiyama daga nan sai mutum na uku mutumin da aka bashi dukiya amma ba ilimi yana ta barna da dukiyarsa yana ta kece ne to wannan za a tashi mummunan matsayi daga nan sai na hudu wanda babu dukiya babu ilimi amma yana fatan ina ma zai samu dukiya dan ya kece ne inda na wani wannan za a tashi su a matsayi daya a sai nan gurin sai mu kalli waɗannan al'amuran haka dukiya da ilimi sannan kuma in guda ɗaya kawai za a baiwa mutum to a baiwa mutum ilimi shi ne ya fi sama da ba shi dukiya dukiya da ilimi haɗa da juna wannan shine babbar falala da ɗan adam zai samu a cikin rayuwar duniya amma in za a ba mutum ɗaya, to a ba shi ilimi ko da ba da kokobo amma a ba shi dukiya ba da ilimi to ko shakka ba ko matsala a cikin wannan to ballantana kuma ya zanto mutum ya rasa dukiya kuma ya rasa ilimi ga talauci ga jahilci to wannan dab yake da kafirci dan lokacin da duk talauci ya haɗu da wato anishin jahilci to kusan waɗannan su ne rukunai guda biyu da suke haɗuwa wato kafirci ya biyo bayan su Allah tsare mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين